إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko an ke raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga lalima road angwadimi jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka sunnatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na goma sha biyar a daidai gabar da malam yake cewa wa nu'minu bi anna tati mala'ikati a'malan kullifu biha jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 23 malam yake cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda Allah ya sanya shi a matsayin ibada ga kowa a cikin mu wa nu'minu mun yi imani mu ahlus sunna bi anna lil mala'ikati a'malan kullifu biha lallai mala'iku akwai wa'ansu aikace-aikace da aka ɗaura musu nauyin zartar da shi waye ya ɗaura musu shi Allah ya halice ni ya halice ka kuma su bayan Allah ne masu bita tutur ba sa bacci ba sa gengedi ba sa gajiya ba sa fitsari ba sa kashi ba maza ba ne ba mata ba ne bayan Allah ne Allah karrama su sai dai Allah ya ba su dama suna iya alkiɗa zuwa duk abin da suke so da izinin Allah to malam yake cewa mu a akidanmu daman mu manta ba yana daga cikin rukunan imani guda shida ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika jibrilu ya masa tambaya ya bada amsa birni anil iman hadisin dan khattab hadisin bukhari da muslim da ashabu sita. sitta ce ba ni labari dangane da imani sai yace an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaunin akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kaga rukunnan imani guda nawa shida muhalli shahid a ciki yace an tu'mina billahi wa mala'ikati yin imani da Allah da kuma mala'ikun Allah wannan wajibi ne kowa a cikinmu ya yi imani da haka sa'annan su kuma wajibi ne mai imani da su jumlatan wa tafsilan a dunkule da rarrabe a dunkule babu wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar Allah ce babu wanda ya san adadin rundunansa in ba shi kai ba kuma wannan qur'ani ba komai bane face tunatarwa ne ga dan adam mutum malin yace fa minhum kaga a cikinsu su tafsilan akwai wa'anda aka ba mu labarin su daga ciki shine malin yace fa minhum jibrilu daga cikin mala'iku akwai mala'ika jibril al-muwakkalu bil wahyi wanda aka wakilta shi da wahayi yunazzilu min indillahi ta'ala yana saukar da wannan wahayi daga wurin Allah ala man yasha'u min anbiya'ihi wa rusuli ba wanda Allah ya ga dama daga cikin annabawansa da manzanninsa Allah madaukaki ya ce Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa min nas Allah shi ne wanda ke zaɓa daga cikin mala'iku ya mai da shi jakada haka ma mutane akwai wanda Allah ke zaɓa ya mai da shi jakada na Ubangiji to daga cikin jakadun Allah a cikin mala'iku mala'ika jibrilu Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi wanda imamu Bukhari da Musulun suka rawaito hadisin abu huraira ya ba da labarin cewa iza takallama Allah bil wahi idan Allah ya yi magana da wahayi kaga ana saukarwa sai ce wanda ake saukarwa shi mala'ika jibrilu yana jin ƙugi da ƙara na wahayi kamar kasha a jikin ƙarfi ana buga shi saboda girma da nauyin wahayi manzo Allah ce mala'ika jibrilu zai suma duk mala'ikun da ke sama dukkan za su sume saboda girman wahayi sai ya zama awwalu man yufiq wanda zai fara farfadowa shine mala'ika jibrilu sai Allah ya masa wahayi saboda wahayi na firgita su yana tsorata su a su. duk sai su suma kafukansu duk sai ya kwanta a sararin samaniya idan mala'ika jibril ya farfado sai Allah ya masa wahayi nan sauran mala'iku idan suka farfado sai su tambaya ne Allah ce ma za ƙala rabbukum ƙalul al-haq da huwa al-aliyyu mai ubangijinku me ubangijin ku ce, sai ce ubangijina ya faɗi gaskiya ko kuma ubangijin ku ya faɗi gaskiya ne gaskiya ne ya faɗi gaskiya Shi ne maɗaukaki, kuma abin girmamawa sannan da hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito kusa daga Samura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da kansa yace ra'aytu al-laylata rajulaini daren nan an nuna min maza guda biyu a tayani sun zo min mazajen nan guda biyu sun zo min qala su biyun suka ce min الذي يوقد النار مالك خازن النار wanda ke hura wuta ya kururuta shi ya hura shi ya dinga ci shi ne malik ne mala'ikan da ke dajin wutan jihar wa ana jibril mala'ika jibril ya ce ni ne mala'ika jibrilu gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mika'il wannan mala'ika mika'il shi kuma wanda aka wakilta shi da wato ruwa ne mala'ikan da aka wakilta shi da ruwa duk wani ruwa da ke daga to shine wanda Allah ya bashi wakilcin kulawa da ruwa da ke zuba daga sama kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa mala'ika jibrilu shine yake zuwa masa da wahayi sannan ga hadisin bukhari har ila yau lokacin da mala'ika Jibrilu ya zo manzon Allah a kogon hira da ya damƙe shi ya ce mai ikra ya ce ma ana bi qari'in Allah ce da ya matse ni har sai da na kusa suma sannan sai ya sake ni ya ƙara matse ni sai da na kusa da su in su ma sannan ya sake ni ya ce min ikra na ce mai ma'ana ana bi qari'in ce na ce masa ni ba mai karatu ba ne. ya ƙara damƙasa ya masa haka a karo na uku sai ce mai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida wurin matansa Khadijatu Khuwailid zuciyarsa na macarcata na tsoro da firgici saboda siffan da ya gama laika jibrilu da shi sai ta ɗauke shi ta kai shi wajen ɗanbaffansa shi ne warakata bina naufal ta ce bari ka ji abin da ɗan ɗan uwanka ya gani da ya gaya masa ya suranta masa abin da ya gani sai ce laƙadi ja aka na musul akbar allazi ja ali musa namus ya'ani sahibu sirrin ma'abuci sirri wanda yake zuwa wa annabi Musa shine yazo maka ba kenan mala'ika jibrilu kaga yana nuna cewa lallai mala'ika jibrilu manzo ne daga cikin mala'ikun Allah da Allah ke amce shi da wahayi kaga shi nauyin da Allah ya daura masa kenan duk annabawan da suka zo suka shuɗe mala'ika jibrilu shi ne ke kawo musu sako shi sa yahudawa kamar yadda ya zo a cikin musu na imamu ahmad hadisan amru bin al'as allah ya kara yadda a gare ta suka zo suka ce za su kure manzan allah sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi guda biyar ba wanda ya san su sai annabin allah daga cikin tambayoyin nan guda biyar da suka ce za su yi ba wanda ya san su sai annabin Allah kuma tambayan da za su yi mata a cikin taura ne maza Allah ya ce to mi sharaɗi in na ba da amsa za ku musulunta suka ce e suka ce to yaya maniyin ɗa namiji yake yaya maniyin ɗa mace take sai ce maniyin ɗa namiji fari ne wato bi kauri na ya mace fatsi-fatsi mara kauri suka ce ya ake samun ɗa namiji ya ake samun ya mace sai mazala ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a wajen saduwa Allah ya ƙaddara ciki to yaron yana zama ɗa namiji ne da izinin Allah in kuma nata ne ya rinjayi na ɗa namijin wajen saduwa kuma Allah ya kaddara ciki to wannan ɗa zai zama mace da izinin Allah suka ce menene Isra'il? wato menene Isra'ilu ya fi so sai manzo Allah ce Isra'ilu wato annabi Yaqub kenan ya ya yi rashin lafiya mai tsawo sai alwashi dan Allah ya gaggauta masa lafiya ɗan tsakankanin zai haramta wa kansa abin da ya fi so daga cikin abinci da abin da ya fi so daga cikin abin sha sai manzo Allah ce wa kana ahabbu ta'am ilaihi lahmul ibil kana ahabbu sharabu ilaihi albanuha abinda isra'ilu ya fi so shine naman raƙumi shi ya fi so kuma abin sha abin da ya fi so shine nunin raƙumi da ya samu lafiyar a ɗan wannan lokacin da alwashin sai ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da nonon raƙumi kaga ba wanda ya haramta mai ko shine kullu ta'ani kanat hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurat kaji dalilin ke sai suka ce mai ka gaya mana siffan annabin mutanen da ba su san rubutu ba su san karatu ba laraba kenan a cikin ne a cikin attaura sai ce atadruna anna an-nabiyya al-ummiyya fi at-taurat tanamu aynahu wa qalbuhu shin kun san cewa Allah ya rubuta a cikin attaura? cewa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifan da Allah ya sifanta su da shi shine idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a take take baya zuciyar bata bacci idan ne kawai ke rufewa amma zuciya abu ɗin komai yayi yana sani sai suka ce ka ba da amsa to na ƙarshe inda hu au nufari kuka na ƙarshen nan shi ne zai samu yadda mu imani da kai ko kuma mu ki yadda da kai sai suka ce man ka fi hadha am wa ke ka maka wahayi Shi ne muhallin shahid qal manzo Allah ce jibril sai suka ce la fa innahu aduwwan lana suka ce a'a su mala'ika jibrilu a wurin su wato su ne law kana mika'il au israfil la na bika Da mala'ika mika'ilu ne ko israfilu yake zuwa maka da sako da mun imani amma su a su mala'ika jibrilu da sharri yake zuwa saboda haka ba za su imani da shi ba shine Allah ya saukar da kul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika ka gaya musu duk wanda yace yana yana adawa da kiyayya ga mala'ika jibrilu shine da ya saukar maka da qur'ani a zuciyarka ga ya nuna maka tabbas ba hadisi da aya sun tabbatar da mala'ika jibrilu menene mala'ikan da ke saukar da wahayi haka hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani kan cewa mala'ikar jibrilu yana zuwa masa da wahayi shine hadisin da muka ambata a farko hadisin sayyidina umar ya ce innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum mala'ika jibrilu ne ya zo ya koya muku addini sai malam ya ce wa minhum daga cikin mala'iku mika'il akwai mala'ika mika'il almuwakkalu bil mafaɗi wan nabat shine wanda Allah ya wakilta sa da saukar da ruwa da kuma fitar da tsirrai duk wani tsoro a duniya mala'ika mika'il shi ne Allah ya wakilta shi da kulawa da shi kaga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna mana cewa mala'ika jibril wancan hadisin da muka karanta mala'ika mika'il hadisin bukari hadisin samura yana daga cikin mala'iku wanda Allah subhanahu ta'ala shi ne ya wakiltawa saukar da ruwa kuma ruwan nan daga ina ke fitowa daga gajimari ba daga sama bane kana ba gajimari ba za ka ƙara ganin ruwa ba don da ruwan nan da walƙiyan nan da ƙawa duka daga cikin gajimari Allah ke fitar da shi kuma idan ka hau sama kawo jirgin sama yana tafiya ne saman gajimari bilhasili gajimarin shine yake iya zama masa control line nasa ko bargadansa idan yana tafiya shine kamar yadda kake cikin mota kana kaka to haka shi ma gajimarin yake yi wa jirgin sama a sama sai dai shi in ka gansa za ka gansa kaman hayaki aka ke tafiya to amma a cikinsa ne fa ake samun ruwan da ake awa hudu biyar shida da wata rana ma ranan gabaki daya ko a wasu ana ruwa haku kusan suna Allahi lazi atqana kulle shay shi Allah ya yi tambaya afara aitumul ma'a alladhi tashrabun wai jama'a bayin Allah ba kwa dubi zuwa ga ruwan da kuke sha antum anzaltumuhu min almuzni nahnu almunzilun Allah ce shin ku ne ke saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu ke saukar da shi daga giragizai law sha'u la ja'alnahu ujajan la tashkurun Allah ce da mun ga dama sai mu mai da ruwan mai gishiri me yasa ba ku gode mana amma ka duba ruwan sama wani lokaci har da kankara ko wani lokaci har da kankara Allah ke fito maka kuma daga wannan faga jimarin yake fitowa a kusan ba a banza wanda ya wannan abin ya yi shi ba akwai hikima da sirri da ya sa Allah ya aiwatar da shi a haka to mala'ika mika'il shi ne aka wakilta na saukar da ruwa duk dugo ruwan da ta gani akwai mala'ikan da aka wakilta shi ya saukar da ruwan nan a wuri kaza in ba a bashi umarni ba ba zai saukar da ruwan nan a daidai wajen da ba a bashi ba ka ga ruwa ya diga to ka ce ka Allah ga inda yake so ruwan ya dauga kuma anan yake diga wa minhum daga cikin mala'iku israfil الموكل بالنفخ في السور حين الصعق حين الصعق والنشر أو النشور malam ya ce wa minhum daga ciki akwai israfilu mala'ika israfilu almuwakkalu bin nafhi kisur wanda aka wakilta tashi wajen busa a cikin ƙaho wanda zai nuna tashin kiyama mutuwa kowa da kuma tayarwan kowa hina sa'aqu wan nushur a lokacin da za a kashe kowa kowa zai faɗi ya mutu da kuma lokacin da kowa zai tashi wa nufiqa fi sur Allah ce ko za a yi busa a cikin kahowa zai yi busa israfil fa man fi samawati wa man fil ard wa'anda ke sama da wa'anda ke ƙasa duk za su faɗi su mutu illa man sha Allah banda wanda Allah ya ga dama thumma nufiqa fihi ukhra sa'annan sai a ƙara yin wani busa a karo na biyu fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga kiyama nan kowa na kallonsa a fili kowa zai fito daga kabari yana kallon kiyama a gabansa yawma juna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as wa hum salimun Allah ka tsare Allah ce ranar da za su fito daga kaburrukansu kamar kufaifai yanda mushrikai ke gudu zuwa ga kufaifayinsu suke bautata musu su zai fito balo-balo yayi zuru-zuru cike da tsoro saboda sun kasance ana kiransu su zo su yi sujjada su zo su yi ibada lafiyarsu lau amma su ki zuwa shine mu'mini kuwa a ranar zai ce haza ma wa'adana rahmanu wa sadaqa mursalun wannan ranan ita ce ranan da Allah mai rahama ya mana alƙawalinta kuma manzanni sun yi gaskiya da suka ce akwai wannan ranan ranar tashin kiyama Kuma mala'ika israfil shine mala'ikan da aka wakilta shi ga wato busa a cikin ƙaho akwai wani hadisi wanda ibn asakir ya fitar duka malaman hadisi sun taɓa ingancinsa kuma sun ce hadisi ne munkari wanda abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ikhtara min al-mala'ika arba'a wai Allah ya zabi mala'iku guda hudu jibril wa mika'il wa israfil wa azara'il to wannan malaman hadisi suka ce munkarul hadisi hadisi ne ba'ifi ya ci karo da hadisi ingantacce sai koma munkari bai taba inganta ko wani mala'ika da ake kira azara'il ba ko israfil mala'ika ne wanda Allah ya wakilta shi da wannan aiki wa minhum malam yace daga ciki kuma mala'ikun malakul maut akwai mala'ikan mutuwa kaga shine wannan mutane ke cewa azra'ilu ko yawa ka gane cewa babu wani mala'ika da ake kiransa azra'ilu wannan azali imamu ibnu asakir ya fitar da shi a cikin tarihu dimashq mujalladin farko shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya amma malaman hadisi dukansu sun tabbatar da cewa hadisin bai inganta ba sai dai wancan hadisin ke magana akan mala'ika israfilu hadisi akwai hadisi na imamu ahmad a cikin musnadinsa daga ali bin abi talibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin wa israfilu malakun azimun manzo Allah ce mala'ika israfil mala'ika ne ne girma yashhadu alqital aw yashhadu as-saf shi yana halattan duk ake yaki mala'ika israfil na zuwa wurin da kuma mai rundunan nawa mala'iku duk inda ake yaki to mala'ika israfil yana zuwa kaga an ta shi a wajen mai busan ƙaho kuma duk inda ake zuwa yaƙi tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba kuma yaƙi ba na siyasa ba ba na ɓangaranci ba ba na ƙabilanci ba na addini to yana zuwa wurin an gane? hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musanadinsa amma wannan da ya ce wa malakul maut daga ciki akwai mala'ikan mutuwa almuwakkalu bi qabdil arwahi inda almaut wanda aka wakilta shi da karɓar rayuka a lokacin mutuwa yadda Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatawaffakum ay yaqbidu arwahakum malakul maut alladhi wukila bikum ki karɓar rayukanku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi gare ku ina fata an gane kaga anan kai malakul aka ce ga hadisin bara'u dan azib wanda imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa haka imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa da imamu tirmidhi da imamu ibnu majah da isnadi ingantacce muhallin shahid wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin yanda ake karɓar rai ba mala'ika ɗaya bane yake aikin mala'iku da suke tattaro ran sai sun tattaro sun tattaro sun tattaro har ya kai makoshi da za a zare sai mala'ikan da zai zare ran wanda aka wakilta shi sai zo sai ce ya ayyatu nafsul mu'mina idan wato mumini ne ma'ana ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ya ce wannan natsatsan rai kuriji hamida wa rabbun radin ghairu ghadban to cikin wato godiya ubangiji ya yadda da ke ba fushi yake da ke ba sai a zare ran kamar yadda ake zare zare a bakin allura ya ce amma a lokacin da za a zare kuma akwai an sun mala'iku da za su zo su kuma su kuma ɗaukar rai ne idan aka zare za su zo da mindilin wani ɗan hankaci da za a sa ran a ciki manzo Allah ya ce in mumini ne gihun farare ne sol maddal basar iya ganinta aka za su zo suna jiran a zare ran wannan muminin ana zarewa da za su bar wannan mala'ikan da ya zare ransa ba sarrafa ta ayin daidai da kyaftawan ido sai su karba sai su sa a wannan hankacin din sai ya buɗe duniya da kamshi duniyar gabaki ɗaya za ta buɗe da kamshi sai mala'ikun sama su ce ma hadihin ruhu tsayiba kai wani irin rai ne wannan mai tsarki haka sai magana ce fa yuzkaru bi ahsani ismihi sai a ambace shi da mafi kyawun sunansa sai wane ne kowane mala'ika sai ce ya Allah ka sa a biyo da wannan ran ta kofarsa a sama amma in kafiri ne manzo Allah ce a lokacin da wancan za wato zai firgita sai ce sai ran ya watsu a jikinsa sai ya zama in za a fizgiran sai a fizgiran kamar yanda ake jika auduga a cikin kaya na ƙarfe haka zo zare shi me yake sai da karfi ko ya ce haka za a fujiran shi ne wannan zi'ati zarka mala'iku da ke zare rai da ƙarfi cikin fushi to wa'annan mala'ikun suna lokacin da suke ƙarin fujiran su kuma wa'annan mala'ikun da za su ɗauki ran za su zo su bun haka manzo Allah ya siffanta su yace baƙaƙe ne wuluk maddal basar iya ganin ka ana zare ran ba za su bar ran a hannun mala'ikan da ya zare ba tarafata ainin sai su ɗaura shi akan wannan nindir din shi kuma wannan hankacin din za a ɗaura ran wato an ta nurihin shine babu wani abu mai wari da hamami da ɗoyi ke kai sa a duniya ana cire ran sai ya buɗe duniyar da ɗoyi da hamami mala'ikun da ke sama za su ce ma hadihi ruhul khabitha kai jama'a wai wani irin mummunan rai ce wannan Allah ce fa yuzkaru ji aswa ismihi sai a ambace shi da mafi munin sunansa sai a ce ai kaka ne musulmi ne amma sunan shi kaka wai dan kwallo ne ko ya ce ma a shi ne messi ko shi ne messi shi ne wane shi ne wane da wannan gai ne din shi za a kira sa haka manzo Allah ce kowane mala'ika zai ce ya Allah kada ka sa a biyo da wannan mummunan ran a kofarsa kaga wannan malakul maut manzo Allah ya kira shi amma hadisin da kira shi da azra'ilu hadisi ne malaman hadisi sun ce munkarul hadis al wasu ma suna ganin hadisin cewa mawdu'i ne kage ne ƙarya ne aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa minhum malakul jibal al muwakkal biha daga ciki akwai mala'ikan duwatsu wanda aka wakilta shi da duwatsu shi ne hadisin imamul bukhari lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da je ta'if bayan haffansa abu talib ya mutu matarsa khadija ta kuwaili ta rasu hamul huzun shekarar bakin ciki ya tashi mutanen maka sun kyamace shi sai ya ce bari ya je fa'if ya tallata musu musulunci suka sa yaransu suka jijje kuma za Allah aka mai jina-jina aka rotsa mai kai suka gaya mai maganganu na banza akan hanyar dawowa shine Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce ga tare da ni ga mala'ikan duwatsu idan kana so tun da garin a tsakiyar duwatsu yake mu haɗa garin da duwatsan nan guda biyu a haka a kwankwatsa su mazala ce a ina fatan Allah ya fitar da tsatsansu wanda za su bauta wa Allah ka kashe su a kyale su Allahumma fil li qaumi innahum la ya'lamun Allahu akbar yace ya Allah ka ji kan mutane na san daraja ta wurin ka shi za su ga haka ya sun za su yi ba za su yi ba ya ce ya Allah ka tausaya musu ka gafarta musu ba su san matsayina a wurinka ba da sun sani da ba za su yi haka ba ina fata an gane wannan kaga shine malakul jibal mala'ikan da aka wakilta shi da duwatsu duk wani dutse a duniya yana karkashin kulawar sa sannan wa minhum malikun khazinun nar daga ciki akwai malik mala'ika malik shine mai gadin wutan jahannama wana dau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi kadhun suka shelanta a wuta ‘yan wuta kenan ya maliku ya kai mala'ikan wuta mai gadin wuta maliku liya ya kudi alaina rabu ubangijin ka ya kashe mu mana kawai mun gaji wannan azabar ta mana yawa in ji ‘yan wuta wannan azabar ta musu yawa haka suka ce sai imamu kurtubi ya ce ba za a ba su amsa ba sai bayan shekara arba'in sai ce innakum makithun ku mazauna ne cikinta laqad ji'nakum bil haqq mun zo muku da gaskiya walakin na aksarakum lil haqqi karihun mafi yawan ku ba ku son gaskiya in an gaya muku gaskiya ku ce an ji muku fuska ko an zage ka ko an ci ma mutunci ko in yanzu abin da mutane suka maida kenan ko wanda zai gaya mai gaskiya sai ce wani yana ci masa fuska yana ci masa mutunci yana gaya masa maganan banza ya fi so duk abin da ya ce gaskiya ne in alhaji ne ya ce eh, in ya ce gabas nan take sai ce kwarai kuwa dodar in ya ce wannan fari ne ya ce sal abin da ke so kenan idan kuma wato mai mulki ne mukarraban da suke gefensa idan ya ce wannan wurin baki ne wulk sai su ce suɗuk haka ne shi ne daidai in kuma talaka ne duk abin da ya ce abokinsa ce gaskiya ne wa ne ai ba ka karya duk abin da ka faɗi haka ne shi kenan wanda mutane suke so kenan sai ce to mun zo muku da gaskiya amma mafi yawan ku ba ku a kaunan gaskiyar Allah ka shirya da mu wannan ga wannan hadisin da muka karanta hadisin samura wanda imam al-bukhari ya rawaito a sahihinsa manzo Allah ya ce alladhi yuqidu nar malikun khazinun nar wanda ke hura wuta na jahannama shine mala'ika maliku shine mai gadin wutan jahannama su kuwa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun inda Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma Shi ne malam ya ce wa minhum mala'ikatun muwakkaluna bil bil ajinnati fil arhami daga cikinsu akwai mala'ikun da aka wakilta su da yaro jinjiri a cikin cikin mamansa ɗan tayi kenan ko? fil a mahaifa kamar yadda Allah ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifan iyayen ku mata yadda ya ga dama shine ranan da kuka cika kwana 120 shine sai turo mala'ikan nan mala'ikan kuma sai yayi tambaya zakaran am unsa ya Allah da namiji ko ya mace in Allah ce da namiji sai a saka ba masa sinadarin da namiji yake bukata a jikinsa idan Allah ce ya mace sai a kakaba mata abinda ya mace take bukata na sinadari a jikinta sannan dan aljanna ne ko dan wuta ne talaka ne ko mai kuɗi ne shugaba ne ko ko mabiyi ne malami ne ko jahili ne duka a ranan ake sa a wannan ranar da ake tsara wannan to Allah ne ke wakilta wannan mala'ika wanda ke tsayawa a mahaifa ya juya ku yanda ga dama wa akharuna muwakkaluna bi hifzi bani adam wasu kuma mala'ikun Allah ya wakilta su da kiyaye dan adam yanzu dukkan mu nan da muke zaune akwai mala'iku a gefen mu Wannan a yanzu da muke cikin masallaci akwai mala'ikun da su kuma suna zaune sun kewaye mu har zuwa sama ta ɗaya saboda muna karatu za su lullube mu su aikin da Allah turo su suke wa'annan kuma suna tare da kai suna tare da kai ko ina kake wanda Allah ya wakilta su suna rubuta ayyukanka alkhairi ko shari maganan da kake yi da furuci duka shine inna alaikum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ce lalle a gare ku la hafidhin akwai masu kiyayewa masu bibiyan ku suna kare ku kiraman katibin masu karamci masu rubutu rubuta ayyukan ku alkhairi ko sharri ya'lamuna ma taf'alun suna sane da abin da kuke aiwatarwa duk abin da kake suna rubuta shine Allah ce inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lallai mu mala'iku muka wakilta su gare ku suna rubuta duk ma kirkin da kuke yi duk abin da kuke yi suna rubutawa me kyau ko mara kyau duk suna rubuta. shi ne malam yace muwakkaluna bi kitabati a'malihim an wakilta su da rubuta aikace aikacen mutane li kulli shakhsin malakani duk kowane mutum akwai mala'iku guda biyu dama da hagu ina fata an gane anil yamini wa anil shimali qa'id Allah ce dama da hagu akwai mazauni mala'ika ma yalfizu min qawlin kaga anan annakira ce fi siyaqin nafi tufid al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaqin nakira tufid at-ta'kid babu lafazin da mutum zai furuta ta illa ladaihi raqibun atid face a gaba gare shi akwai raqibun atidun mai kulawa mai rubutawa raqaba ayyani yuraqibuka yana bibiyanka atidun wa ya'tadu ma taf'aluhu ay yaktubu ma taf'aluhu yana rubuta abin da kake aikatawa raqibun atidun 'anil yamini wa 'anil shimali raqibun atidun an ba mala'iku bane guda biyu ko rakibun atidun rakibun ah, mutum ya ce ne rakibun ana fata an gane atidun rakibun a'a mala'ika guda biyu ne ɗaya dama ɗaya hagu wanda ke a dama ya raqibun ay yuraqibu a'malak yana bibiyan aikace aikacenka atidun wa yaktubuha yana rubuta ta in ya gama bibiya sai rubuta a dama kenan yana rubuta me na lada shi kuma na hagu yuraqibu a'malika sayyi'a aikace aikacen ka na shi kuma yake bibiya wa ya'taduha ay yaktubuha sai rubuta ta shine anil yamini wa anil shimali qa'id dama akwai mazauni hagu ma akwai mazauni babu lafazin da zaka furuta face akwai mai bibiyansa kuma mai rubuta shi in alkhairi ne ya rubuta in sharri ne na hagu shi ma ya rubuta ina ba ta gane fi shi ne mazala ce fa in hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha katabaha Allahu biha hasanatan kamila idan mutum ya himmatu yana so ya sabon Allah sai tsoron Allah ya hana shi wannan sabon to wannan dalilin tsoron Allah za a rubuta masa lada guda ɗaya fa in amilaha in ko ya aiwatar da saban kaba Allahu sayyi'atan wahida sai Allah ya rubuta mai laifi kwaya ɗaya kilo idan kuwa mutum ya himmatu da ayyuka na alkhairi wa lam ya'malha amma kuma bai samu damar aikata ta ba katabaha Allahu hasanatan kamilatan sai Allah ya rubuta mai lada daya saboda niyya wa in amilaha in kuwa ya aikata ta ne katabaha Allahu biha asharu hasanatin sai Allah ya rubuta mai lada goma sannan ila adhafin mudha'afa sai Allah ya ninninka maka ladan har zuwa abin da Allah ya gada ma saboda ne Allah yana so ya yi tuba a gare mu ya gafarta mana zanubanmu ya shigar da mu aljanna shi yasa ya bi wannan tsari wa akharuna muwakkaluna bi su'alil mayyit wasu kuma mala'ikun an wakilta su da tambayan mamaci بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه bayan ƙarƙare wasa idan aka miƙa shi zuwa ga mazauninsa shine ƙarshensa makwancinsa lahirarsa malaka ne, mala'iku guda biyu za su zo masa Ya hi za su yi masa tambaya su biyu an rabbihi kan ubangijinsa wa dinihi kuma ne addininsa wa nabiyihi da kuma annabinsa فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء sai Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabiki da magana tabbatacciya fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya kafin su mutu Allah zai ba su karshen cikawa wata akhira lahira anan ita ce barzaku shine a kabarin haka manzo Allah wannan aya a cikin hadisin bara'u dan azib ruwayin imamu abu dawud da imamu ahmad a cikin musnadinsa an gane haka manzo Allah ya fassara ta fil akhirah ya'ni fil qabr a kabari Allah zai bashi dama ya amsa tambaya wa yudhillu Allahu adh-dhalimin amma azzalimai sai Allah ya kasar da su wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aiwatar da abin da ya ga dama wanda ba musulmi ba ba mumini ba fasiki kafiri fajiri mushriki shi ko ba zai iya amsawa ba sai ce ha ha la wayyo wayyo bai sani ba kuma wa'annan mala'iku manzo Allah ya kira su munkarun wa nakirun mala'iku ne guda biyu munkarun da nakir shine sunansu za su zaunar da shi su masa tambaya idan ya iya amsawa sai a buɗe kabarinsa bai iya ba a matse kabarinsa hatta ta khalifa adla'uhu manzala ce har sai hakarkarinsa ɗin nan guda biyu sun haɗe da juna za a matse sannan a sa mai garwashin wuta a ƙasa sannan a buɗe masa wato connection ɗinsa daga wutan jahannama gidansa na jahannama zuwa kabarinsa sai a ce mai ga gidanka can a jahannama in ya ga haka sai ce Allahumma la tuqim as-sa'a ya Allah kada ka tsaye da kiyama amma mumini za a faɗaɗa kabarinsa zira'i saba'in dama hagu gabas yamma kudu arewa a nuna mai gidansa na aljanna sai a jawo mai connection ɗinsa na gidansa na aljanna zuwa ƙabarinsa. idan ya gaka sai ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyaman yanzu dinnan yanzu nan. ba za ka ka a ni ko kai kana kuka ya mutu shi kuma yana cewa kiyamar ta tsaya yanzu saboda ya san cewa ne ya sha Allah ka samu cikin su kaga kenan aiki ne tukuru da zami malam yace wa minhumul mala'ikatul muwakkaluna bi ahli aljanna a ciki akwai mala'ikun da aka wakilta su da yan aljanna su kuma idan za ka shiga aljanna abinda suke zuwa su ce za su ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar amincin Allah ya tabbata a gare ku madalla da ƙarshen gidan da aka ba ku aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab kowane kofa zai ga mala'iku na shiga ana cewa kai madalla lale lale sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa madalla sannun ku da zuwa aka ko je inda kaje ana ce ma sannun ka da zuwa ai kaga ana farin ciki da zuwanka ko amma inda kaje kaga an yi go ai ka sa akwai matsala in aljanna ga abin da mala'iku ke ce musu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku na shiga musu kowane kofa salamun alaikum bima sabartum suna cewa amincin Allah a gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqubad dar ma dalla da ƙarshen gidan da aka ba ku ita ce aljanna Allahu akbar Allah ka sa mu ciki sai ce wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ba da labari annal baitul ma'amur lallai baitul ma'amur fi sama'i a ya dukuluhu mala'iku na shiganta wa fi riwayatin a wata ruwaya yusalli fihi akwai mala'ikun da ke sallah a cikin kula kulla yaumin saba'una alfu malakin kowace rana ana samun mala'iku dubu saba'in sun la na ilaihi akhiru ma alaihim sa'annan babu wanda ke ƙara zuwa ya shiga ƙarshen wanda suke shiga yanzu duk wanda suka zo har na ƙarshen su guda dubu saba'in ko idan suka fita to ba wanda zai ƙara shiga a cikinsu wani ne kuma sabon zubi haka tun da Allah ya halicci wajen har yau haka ake su haka ko babu wanda ya san adadin su ko shine Allah ya ce wa tur wa kitabin في شق في رد في رد منشور سيتي والبيت المعمور والبيت المعمور شيني محل الشاهد Allah ya rantse da baitul ma'amura wanda mala'iku dubu saba'in ke shiga Allah halicci wajen har zuwa ranar tashin kiyama duk mala'ikan da ya shiga na ƙarshen na gama shiga in ya fita ba wanda ke ƙara shiga a cikinsu haka za su wasu kuma za su ta zuba haka wasu kowace rana har zuwa ranar tashin kiyama hadisi ne ingantacce hadisin anas imamu al-bukhari ya rawaito sa a cikin kitabu badabul khalq babu zikirul mala'ika imam muslim ma ya rawaito sa a cikin sahihin hadisin anas bin malik a cikin kitabul iman babul isra bin rasul ya zo da hadisi ne mai tsawo bukhari hadisin anas bin sa'asa'ata ina ba ta an gane amma a ruwayan imam muslim ana bin ya rawaitu ta saboda haka haka zo da hadisin mai tsawo cewa mala'ikun da ke shiga ciki idan sun shiga su dubu saba'in babu wanda ke ƙara shiga kuma bayan su wasu sabon zubi ne za su ta shiga haka sana shiga sana fita sana shiga sana fita har zuwa ranar tashin kiyama duka mun yi imani da wannan saboda waye ya bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar da Imam Shafi'i yake cewa kul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa ma wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala murad rasulillah kace kai imani da Allah duk abin da yazo daga wurin Allah a bisa manufar Allah kuma kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo daga manzon Allah a bisa manufar manzon Allah wannan asari abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya nasa karkashin asarin zantikin imamu ash-shafi'i haka imamu ibn qudama ya ambace shi a cikin littafin salumatul i'tiqad al-hadi ila sabilir rashad saboda haka wannan gaban shine zamu tike a yau idan Allah subhanahu wata'ala ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi faslun rabewa insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na akwai tambaya akan karatun da muka yi kuma babu insha Allah za mu takaita akan nan sai mu yi sallah ina ganin shi kenan karatu ya shiga kenan Allah ya ba mu ikon aiki da shi eh, Allah kuma ya sa karatun da muke zama dalilin tsiran mu duniya da lahira farta mana zunubanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk